al'ummar garuruwan da ke kewaye da garin udawan karamar hukumar cikunna jihar kaduna dai sun ce banda ɗalibai da aka sace waɗanda suka je rubuta jarabar waek akwai ma wasu mutane da aka sace a gona da kuma wasu waɗanda an biya kuɗin fansa ma amma har yanzu ba a sako su ba ni mazaunin garin Udawa ne da ke cikin lokacin ne. Ɗaliban da aka ɗauka mutum shida ne yana hannun su yanzu kuma sun kashe mutum ɗaya. Karatun ma da ake yi na makarantun bokon to akwai alamar za su hana karatun. Domin yawan da suka zo da shi idan mutum ya gani wallahi mutum zai tsoro za ka ɗauka cewa to a Najeriya ana wannan abun ko ce akwai gwamnati Wani ɗiban ɗaliban da suka yi da rana ne ko da daddare? Da rana irin misalin karfe goma sha ɗaya na safe ne. Ana cikin jarabawa kawai sai ga su ran kaɗe. Sojoji suka bi aka shaɗu su a daji. Shi aka samu wasu mutane aka rage. da sun bi jama'a sun fi mutum talatin. na na zai ibrahim kurebe ba dama a je gona da a ɗauki wannan a kashe wannan sai a ɗauki wannan a kwashe wa'in yanzu kwanan ma a kuri ganin mutum goma aka kwashe sannan ƙauyukan da ke gefen nan kamar irin kushaka kurebe likwafi bashekari malfa ma gaba ɗaya biyu wacce ƙauyukan ne za watsi mata ma na haihuwa daji ba da dala bin kwana udo duk sati sai wani a gona yanzu gonaki ba dama a je gonan suna na jin mar gudawa ai yanzu din nan ma akwai mutanen da ake da su sun kai wata hudu a hannun mutanen ba dawo da su ba ba ta an kai kuɗi miliyan shida ko suka raba suka fike waɗansu yanzu ba daman a je gona kilomita ɗaya fa abun ya yi yawa ne hare-haren yan bindiga a wasu yankunan jihar kaduna dai ya hana al'umma da dama su kuni musamman dai manoma amma dai gwamnatin jihar kaduna ta ce tana dukkanin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen waɗannan hare-hare in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan akwai matakai daban-daban wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna ɗaukawa kuma muna da yakinin cewa in insha Allah wannan matakan da ake ɗauka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Kuma ina amfani da wannan damar mu nuna alhininmu da kuma ɓacin ranmu duk abin da ke a samun al'ummomin da suke nan mai girma gwamna yana sane kuma kamar yadda na faɗa akwai dabaru daban-daban wadda in sha Allah za a gan a zahirance ayyukan da ake amma a yanzu ba ma son mai magana a kan takamamme me ake yi a dai mana haƙuri ko satin da ta gabata akwai zama na musamman wadda aka yi tsakanin shi mai girma gwamna da babban hafsan soja a sama a ta ƙasa mu dai abin da muke son a yawaita taimakawa jami'an tsaro da kuma basu goyon baya da kuma a muhimman bayanai wadda ake badawa. Hararen 'yan bindiga a yankunan karkara dai ya hana manoma da dama zuwa gona. wanda wasu ke fargabar cewa wannan kuma zai iya haifar da karancin abinci a Najeriya baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.